gundumar Columbia ke magana a babban birnin tarayyar Amurka. Ana tare ne da sashen Hausa a kan mita 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyo masu zaman kansu, rediyo amfani sarauniya, fara'a Noma Lol FM da kuma Niya FM. Da kuma tashar motar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Sai kuma Alfa rediyo da ke kumasi a kasar Ghana. Za kuma ya kama shirye-shiryenmu da suka gabata ko kuma kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan yammaci. Yau Litinin takwas ga watan Yuli shekara ta 2019. Yusuf Aliyu Harandani. tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da shirye-shiryen namu a wannan lokaci. Amma kamu mutsandama, Mala Hafiz fara mana da kanin labarai. To Yusuf, hukumar da ke kula da harkokin nukiliya ta ƙasar Iran ta faɗa yau Litinin cewa ƙasar ta zarta adadin da aka kayyade mata na mallakar ah, uranium. a yau litinin kotun hukunta manyan laifuka ta duniya wato icc ta samu tsohon shugaban 'yan tawayen kasar congo basco ganda da laifukan yaƙi yanzu haka kasashen afirka na shirin shiga wani babi da ta kira na zaman lafiya da ci gaba bayan da aka kaddamar da yarjejeniyar kasuwanci a nahiyar a hukumance. To wannan ma shine labarin mu na gaba a rahotanninmu da za ku ji inda za ku ji cewar Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce a shirye take ta tallafa wa kasashen nan na Afirka don kawo ƙarshen tashin tashina. ka zo ka ga masifan da irin fadan da ake kawo ko tsakanin masu noma da fulani ko kuma a zo a ce mana boko haram duka wannan yana kawo matsala. To amma a Najeriya kuma marasa galihu na 'yan gudun hijira na ci gaba da fuskantar da da kuma wariya. ne gurgu ne a nan cikin garin Fatakwal nake da zama. Ni ina zuwa wannan wuri sai da na kai kusan kwana biyar da ni da jama'an mu. Idan aka zo yin layi mu guragu ba za mu iya bin layi ba sai a ta tattaka mu. To duk muna dauke da wannan rahotannin kana kuma za ku ji mu na ilimi garkuwar ɗan adam. Haka kuma muna tafe da wasiƙun masu saurare. Amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni. jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu muhammad hafiz baballe hukumar da ke kula da harkokin nukiliya ta kasar iran ta faɗa yau litinin cewa kasar ta zarta adadin da aka kayyade mata na mallakar uranium a ƙarƙashin yarjejeniyar nukiliya da wasu manyan ƙasashen duniya suka kulla a shekarar 2015 da ita gidan talabijin ɗin ƙasar ya rawaito mai magana da yawun hukumar behruz kamal bandi yana cewa adadin nasu na yanzu ya kai yi kusan kashi biyar cikin ɗari wanda ya saba adadin da aka kayyade mata a cikin yarjejeniyar da ta rattaba hannu da sauran ƙasashen sannan ya kuma kara da cewa iran tana duba yiwuwar ta ci gaba da ƙara adadin uranium ɗin zuwa kashi ashirin cikin ɗari a matakin da za ta ɗauka na gaba don janyewa daga abin da ta amince a ƙarƙashin yarjejeniyar nukiliya har sai ta samu taimakon da take bukata na a sassauta mata takunkuman da aka sanya mata sai dai ta ce karin adadin uranium ɗin da ya kai kashi biyar cikin ɗari zai ishe ta ta samar da mai ga ma'aikatan makamashinta na samar da wutar lantarki amma kuma har yanzu ya yi ƙasa sosai da kashi casa'in cikin ɗari da ake bukata don haɗa makaman nukiliya. A yau Litinin kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ICC ta samu tsohon shugaban 'yan tawayen kasar Congo Bosco na Taganda da laifukan yaƙi goma sha takwas da ake tuhumarsa da kuma aikata laifi a kan bil'adama. Taganda ya musanta cewa ya kashe mutane kuma ya aikata laifin yaƙi a lokacin da ya yi magana a zauren shari'ar a ranar Alhamis. A lokacin da alkalin kotun ICC yake jawabi, Taganda ya amince kamar yadda ake mai inkiya da suna mai kashewa amma ya ce ba haka ba ne ntaganda ya dage cewa shi soja ne a lokacin ya kuma kara da cewa shi ba mai aikata laifi ba ne inda ya ce ni ban taba kai hari kan farar hula ba a yaushe ina kare su ne yanzu haka kasashen afirka na shirin shiga wani babi da ta kira na zaman lafiya da ci gaba bayan da aka kaddamar da yarjejeniyar kasuwanci a nahiyar a hukumance a jiya lahadi najeriya wacce ita ce kasa mafi karfin tattalin arziki a nahiyar ta afirka da kasar benin suka sa hannu a sabuwar yarjejeniyar kasuwancin wacce ake wa lakabi da afcfta a taron kolin tarayyar afirka da ake yi a jamhuriyar nijar amma kasar eritrea ta zamo ƙasa tilo a kasashen ƙungiyar au da har yanzu bata shiga yarjejeniyar ba sai dai masana sun ce an samu nasara kana kuma sun yi hasashen tara dala biliyan uku da ɗigo hudu a wannan yarjejeniyar kasuwancin wacce za ta kai ga samar da ayyukan yi da ci gaba. Wannan wata daɗaɗɗiyar nasara ce da aka cimma wacce waɗanda suka fara wannan tafiya za su yi alfahari da ita in ji shugaban hukumar zartarwa ƙungiyar tarayyar Afirka Musa Faki yayin da shugaban ƙungiyar AU shugaban ƙasar Misra Abdul Fattah al-Sisi ya faɗa cewa nasara kulla yarjejeniyar kasuwancin za ta zama zakaran gwajin dafi wurin cimma bunƙasa tattalin arziki lamarin da zai kai ga kyautata rayuwar mutanenmu labaran na zo muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc goran cin abinci da bakin haure ke yi a cibiyoyin da ake tsare da su ya shiga kwana na hudu a cewar wani mai yajin cin abincin da ya faɗa wa muryar Amurka ta wayar tarho da kuma shafin sada zumunta ya kuma turo da hotunan mutane da ake tsare da su waɗanda wasunsu ke rike da wani kwali da aka rubuta cewa muna cikin kabari da wani rubutu yana cewa a cece mu daga bam na gaba mu ne muka tsira amma kuma har yanzu ana auna mu labaran da karin wasu hotuna na wasu na masu zanga-zangar ya fito ne daga wasu da ake tsare da su ta wayar salula a asirce a makon da ya gabata har-haren sama sun auna cibiyoyin tsara jama'ar da daddare bayan da kungiyoyin kasashen duniya suka yi wani gargaɗi ga dukkan bangarorin biyu na libya da suke ci gaba da gwabza yaƙi cewa fararen hula na tsare a wani wuri wanda ya auna su tun da farko. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta faɗa cewa akwai hujjoji da ke nuna cewa wuraren tsare jama'ar na kusa ne da wani rumbun adana makamai, amma hukumomin Tripoli sun ce babu wani takamaimai dalilin da zai sa sojojin su auna yaƙi yankin. A nan Amurka ana ci gaba da shagulgula da murnar lashe kofin gasar kwallon kafa ta duniya ta mata da tawagar 'yan wasan Amurka ta lashe a jiya Lahadi. Kungiyar kwallon kafar matan ta Amurka ta doke Nizaland da ci biyu da babu a wasan karshe da aka yi a birnin Lyon da ke kasar Faransa. Wannan shine karon farko, wannan shine karo na hudu da Amurka ta lashe wannan kofi a jere. kuma kungiyar matan amurka sun doke sauran kungiyoyin turai hudu da suka hada da sweden da faransa da da spain da kuma ingila kafin su kai wasan karshe kuma suka mamaye wasan karshen da aka yi jiya lahadi inda suka lallasa nizalan wacce ita ce zakaran nahiyar turai shahararriyar wasan amurka miga rapino ce ta zura kwallo ta farko wa kungiyar ta amurka ta hanyar bugun fenarati a cikin minti na 61 sannan kuma abokiyar wasanta rossi labelle ta kara daya cikin minti na 69 gaida Muhammad Hafiz Baballe da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murar Amurka a nan birnin Washington DC. To a duniyar rahotannin namu kuwa za ku ji cewar a kungiyar kasashen Afirka ta EU ta AU ta kammala taronta na shekara-shekara a inda ta tattauna akan abubuwa da dama. mataimakiyar sakatare general ta majalisar ɗinkin duniya Hajiya Amina Muhammad ta halarci taron da aka gudanar a babban birnin Yamai na jamhuriyar Nijar, inda ta yi magana a kan gudunmuwar da Majalisar Ɗinkin Duniya za ta bada wajen ganin an agaza ma kasashen nan na Afirka. Sulaiman Muni Barma ya zanta da ita. dan in ka duba abin da yake faruwa matsalolin da kasashen jihohin da suke samu yanzu ya fi karfin jiha daya sai an haɗa hannu ka zo ka ga masifan da irin faɗan da ake kawo ko tsakanin masu noma da fulani ko kuma a zo a ce mana boko haram duka wannan yana kawo matsala saboda haka kuɗin da ya kamata a zo a kawo a ƙara eh, lahiyar mutane a samu ilimin da sauransu babu shi kuma wannan damuwan karuwa yake masifan karuwa take an tattauna a kai kowanne takardar da ma aka zo aka samu aka sa hannu a kai inda za a kara kasuwanci a afirka din yana da amfani amma ba zai yi ba ba za mu ci gaba ba in ba dai mun samu mun kawo ƙarshen wannan masifan da muke ciki. akwai wasu alƙawla kamar da za a ja eh, gwamnatoci na ƙasashen nan suka yi a wannan taro domin fitar da mata daga kangi. To abin da suka ce wani lokaci sai a zo a yadda cewa ga matakin da za a ɗauka akan wani abu da aka gani a gaba yanzu ana maganan kasuwancin nan. To shi ɗin akwai mata a ciki? to a cikin abubuwan da suka zo suka sa hannu akai akwai akwai inda suka cewa ba za a yi shi ba mata ba ba matasa ba ka ganin kanka a ciki sai ka ci to sai ka bata to wannan mun gani shugabannin su ce za a yi yanzu mu namu mu taimake su a yi Ah, mu sa mata a gaba mu sa matasa a gaba ah, don su ne rayuwar afirka wani kira ne za iya cewa ke da shi zuwa ga al'ummomin nan namu irin su kasashe irin su nigeria niger chad cameroon da dai kasashe masu tasowa To, kira ga shugabanninmu don abin da suke yi yanzu kam sai mu ce to alhamdulillahi muna dai ganin kokarin amma bai isa ba so dole su haɗa hannu a cikin waɗannan abubuwan kowa na fama da ƙasan shi don shi ne hakkin da aka baya suna duba hakkin mutanensu amma wannan abu ya fi karfin mutum daya ya fi karfin ƙasa daya so idan suka samu suka haɗa hannu aka ji muryansu muryan nan kuma ta kai ga inda sauran duniya da su mu mu ji sosai <laughs> a kawo tallafin da ya kamata a kawo muna dai akan niyya amma wani lokaci bai isowa eh, lokacin da ya kamata sai ka zo ka ga wannan rikitocin sun zo sun fi karfin abin da ya faru muka dawo baya so a cikin wannan abu yana ga su kara murya murya nan aka kara shi mu ma mu yi bakin kokarinmu alkawarin da aka yi a cika ta a samu da a ci gaba sabila da in ka zo nishar ma za ka gani duk inda aka taba inda aihuwa ne makaranta ne aurarwa da yara mata duka ya zama masifa amma alhamdulillahi muna dai ganin haɗin hannu yau kamar yau a ce na tattauna da sarakunan gargajiya waɗanda suke ɗaya daga cikin masu taimakawa muna samun dai ana tallafawa ana zuwa a nemi batun makaranta bayan haka kuma a ga inda dai za a ciyar da mutane karshen shi duk iyalin da ka gani ba za ka iya ka ciyar da su ba sai ka shiga wani hali daban wanda ba daɗi an shi muke so a fuskanta. gaida Sule Mummuni Barma tare da Hajiya Amina Muhammad a mataimakiyar sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya. Idan kuma muka koma Najeriya inda wasu marasa galihu ke ci gaba da fuskantar matsaloli musamman idan aka yi maganar ci gaba ko kuma cin gajiyar tattalin arzikin ƙasa akan bar su a baya. hukumar hana fasakori ta najeriya ta kwastam ta kwace waɗansu kayayyaki a hannun waɗanda suke shige da fice inda ta fara raba waɗannan kayayyaki ga 'yan gudun hijira da kuma masu ƙaramin ƙarfi lamida bakar ya haɗa mana rahoton nan You know these containers have to be positioned before they are transferred to this place. Hukumar hana fasakwabari ta ƙasa a Najeriya wato kwastam ta fara raba kayayyakin abinci da ta kama ga masu shigo da su a ƙasar ba kan ka'ida ba a wani taron manema labarai na baya-bayan nan da ya gudana a gaɓar ruwan One da ke jihar Taribas a yankin na Niger Delta. Hukumar ta kwastam dai ta sanar kan cewar ta raba kayayyakin abinci da suka hada da shinkafa da man girki da sabulu ga 'yan gudun hijira da marayu da ma wasu mabukata. To sai dai kuma bayan rarraba kayayyakin a jihar taribas lamarin ya bar baya da kura inda aka zargi cewar an tafka cuwa-cuwa wajen raba kayayyakin ga 'yan gudun hijira yayin da wasu jami'ai kan haɗa baki don karkata abincin domin biyan wasu bukatunsu ga ma ɗaiɗaikun ƙungiyoyi da al'ummomi da ke ci gaba da koka wannan lamarin. A wajen ma za ka samu wasu mutanen masu siyan kaya. Ni na yi kamar bincike a wajen wa'in sun ce za a rubuta maka kamar za a baka buhun shinkafa shinkafa hamsin idan ka zo sai a baka ashirin ne ko talatin shi controller idan yana ciki ya yi approval na abun da za a bayar to ba a tabbatar da hakan cewa an ba da wannan abubuwan gaba daya usman muhammed sunana ne gurgu ne a nan cikin garin fatakon nake da zama ni ina zuwa wannan wuri sai da na kai kusan kwana biyar da ni da jama'an mu idan aka zo yin layi mu guragu ba za mu iya bin layi ba sai a ta tattaka mu abin da dai na gani shi wani yana da wani jagora daga cikin shugabanni zai zo ya haɗa mishi takardu kuma ya zo ya bashi abun nan ya kawo ya zo kuma a raba biyu to kan wannan batu dai na tuntubi babban kwantrolan hukumar ta kwastan kuma shugaban rarraba kayayyakin na abinci ga 'yan gudun hijira da aka turo a jihar Rivers. Kwantrola Yakubu Salihu ya tabbatar da cewar lalle babu wata almundahana ko ciwa-ciwa da aka yi a cikin shirin ya ce. Duk korafe-korafen mutane a gaskiya ba ne kuma ba su yin ma nan adalci. Har ga Allah ya kamata a san abubuwa kamar haka. Na ɗaya in aka ce ba shi yanka ba duk da kaya ce ta gwamnati wanda ta ce a raba mu mutanen nan da na ambata da muka fara aikin nan a ta can gudanci da arewacin ƙasan nan babu wani ɗan kudun nan amma da ka ga mutane suna ta bibiya daga bisani kuma wasu da suka amfana a cikin shirin ga abin da suke cewa uh, uh, wannan tana cewa ne sunana sista ogu daga jihar anambra a gaskiya ba mu huskanci kowane irin kalubale ba wajen karban tallafi sa'annan kuma ina cike da farin ciki wannan gudunmuwar kuwa za ta taimaka ma kungiyoyinmu wajen ganin mun sauke nauyin 'yan gudun hijira da muke kula da su a yankin mu na kudu maso gabashin kasar. Sunana Aminu Muhammad. Ina farin ciki da wannan abu da suka yi musamman ni mu 'yan gudun hijira ne. A kam mu akwai marayu, akwai zawarawa. Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Fatakwal a Najeriya. to ubangiji Allah ya kawo agaji a cikin wani harka a gaida Lamido Abubakar yanzu kuma ga shirin mu na gaba ilimi garkuwa ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi. Jama'a masu sauraron mu da wannan yammacin litinin Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau, tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya, Allah ya sa haka Allahumma amin. Idan masu sauraro ba su manta ba, a makon da ya gabata mun fara shiri na musamman wanda ya mai da hankali akan yadda ake baiwa 'yan gidan yari damar gyara halinsu a lokacin da suke zaman wakafi wajen ba su damar samun ilimi a matakai daban-daban kamar kowane ɗan ƙasa a Najeriya. A yau za mu ɗaura daga inda wakilar sashen Hausa Madina Dauda ke ma shugaban hukumar gidajen yari a Najeriya Alhaji Ja'faru Ahmad tambaya To waɗanda suka yi makarantar secondary din nan kamar karamar secondary JS1 zuwa 3 da kuma senior ɗin, mm. in dai suna tare da ku suka gama waɗannan mm. kuna taimaka musu su ci gaba? Kamar da ga muke baya muna da eh, center na National Open University muna da goma amma yanzu bayan da muka ce na ce akalla a kowane prison guda a jihar kowane controller da ke jihar ne tabbatar da ya yi daya ya sa daya sabuwa an kafa ta saboda son ne kai mu karfafa ta ko da ake hama za mu so duka gidajen yarin da muke da su waɗanda an manya a ce wannan cibiyoyin na nan inda ake koyon wannan abubuwan su ma muna ba su dama ba na gaya miki gudana digiri ba eh, so mace ce kuma mace ce so in duk ka kare waɗannan da suka kare waɗanda suka kare juna secondary su za su je ko su yi neko ko su yi ssce in suka kare sai mu ba su dama sai su yi national open university su fara digiri su fara digiri a nan national open university mu ɗauke su in babu wannan santa ɗin suna so sai mu kawo su inda muka sa akwai santa kuma akwai kamar da ni ga miki mm. a mahi yawancin gidajen yari ɗari da talatin da tara waɗanda an ne manya ne muna da sashe na mata a kowane su so sai mu ɗauko mu kawo ta don ta ci gaba da karatunta so muna ba su dama kamar da aka ba kowa dama to ina ga waɗanda kila ba su son su yi digiri misali wacce ta gama kila ssce tana son ta ɗanyi koyan aikin asibiti ne ko koyan wani abu da kila ba a yi a open university wani irin taimako za ku iya bata matukan tana tare da ku to irin waɗannan babu wani fanni da national open university ba sa yi babu shi duka suna yi akwai waɗanda suka yi digiri na nasin ko a ma'aikatanmu a nan a center ɗin da muke da su su don haka kowane center kowane farni national open university na yi kuma muna ba da dama a yi wannan abin Wasu mata fursunoni sun bayyana ra'ayinsu a game da karatun da suke yi a gidan wakafi ga ɗaliba ta farko. Ina nan dai ina dai zama dai ina dai karatu dai. Ya abu darasi kan na koye shi sosai na koyi hakuri. Ko yaushe in Allah ubangiji ya fitar da ni ina da sana'a. To wallahi ni gaskiya ko a waje gaskiya Allah ya min basira. Don ko me ni juya alhamdulillah zai zama min kuɗi. Sai ɗaliba ta biyu. Mun fara dai koyon sana'a. Ɗinki, kitso, sabulu. na koya kuma zamantakewa da mutane da yawa because da nake waje bana irin mutanen da na gansa a nan bana ganin su a waje but na koya haƙuri da zamantakewa da mutane da suke a nan sai ɗaliba ta uku ɗinki ne nake koya a darasi na rayuwa na koyi haƙuri na koya hikima na koyi tsoron allah rayuwar da zan fara shine duk abin da zan yi zan yi shi da tsoron allah so zan san an abin da yake da kyau da abin da bai da kyau ya masu kula da al'amuran yau da kullum ke kallon wannan yunkuri da hukumar kula da gidan yari ta yi barista mai nasara kogo ibrahim ya yi nazari tsarin mulki abin da yake kokari shine mutunta dan adam sashe na 33 na tsarin mulki ya ce akwai dama ta karayu sannan sashe na 34 na tsarin mulkin najeriya ya ce akwai dama ta a mutunta ka ta dan adam ma'ana ko da an yanke muka hukunci ko da ma kashe mutum za a yi a ya zama hanyar da za a kashe ka din ba hanya ce ta an musguna ko an wulakanta ka ba wannan kuma duk kasashe na duniya ba ma nan a najeriya kawai ba in ka dauki afirka misali shugaba nelson mandela ya yi ɗaya daga cikin manyan digirorin shi a fursuna ne a shugaba robert mugabe ya yi ɗaya daga cikin manyan digirorin shi a fursuna ne to mutane da yawa wato a nan ne sai in ana mutunta wannan ya zama hanya ce ta a gyara alƙiblar ka gaba ɗaya da aƙida ka da komi sai ka fito ka zama mutum subul don sashe na 36 na tsarin mulkin Najeriya ya ce doka ta ɗauke ka a matsayin wanda yake subul baka da laifi har sai idan an yi hukunci an yanke maka wannan hukuncin cewa an kama ka da laifi to tunda haka nan ne kin ga dole ne a ci gaba da ba mutum wannan haƙƙin shi na zama ɗan adam mai mutunci kenan sunana mariya ibrahim baba to ni dai gaskiya alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin wannan yunkuri da suka yi da wannan mataki da suka ɗauka abin yabawa ne abu ne wanda ya kamata ma a ce an yi tuntuni mutane a nan yankin ko a duniya gaba ɗaya akan ɗauka cewa idan mutum ya yi laifi aka sa shi a kurkuku ba a san shi ana so a azabtar da shi ne a'a azabtawa ba shi ne dalilin da yake sa a sa mutane a kurkuku ba gyara ake yi ɗabi'u da hanya da mutum ya ɗauka ko namiji ko mace in an kai shi fursuna an kai shi ne a killace shi a yi masa seti a sashi akan hanya mai kyau a fidda shi daga mummunar hanya da yake bi da har ya kai shi ya shiga kurkuku mutum namiji ko mace ta shiga kurkuku a koya mata karatu har digiri digiri da na ɗaya da na biyu da na uku kuma duk a kyauta a ciyar da ita ko a ciyar da shi a koya musu kuma sana'ar hannu su fito kuma a baya su abin da suke bukata su gudanar da sana'arsu ai wannan babban taimako ne kuma wannan gagarumin mataki ne aka dauka so wannan abun farin ciki ne sosai maimakon da da mutum in ya shiga fursuna ya fito ma sa ake to kin ga yanzu su sun samu daman da wa'ansu ma ba fursunonin bane a waje da ba za su samu wannan ba yara nawa da mata nawa ne suke neman shiga jami'a ba su samu ba a ce kuma wannan hukumar hatta ta yunkuri su yi amfani da shi har su ɗebi wasu aiki kin ga an ci gaba wannan abu ne wanda ya kamata a ma hukumar nan godiya su shugabannin da suka kawo wannan wannan yunkuri har abu ya tabbata to Allah ubangiji ya musu albarka Allah ya saka musu da alheri wannan abu ne mai kyau da yabawa mun gode masha Allah Allah ubangiji ya wuce mana gaba Allah ya sa wasu fannonin ma duk a dudduba su a ɗauko gyara masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da ya sauƙaƙa kenan a cikin shirin namu ma a yau sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin shugaban hukumar gidajen yari a Najeriya, Ja'far Ahmad, da wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Madina Dauda, sai sauran abokan aikin mu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku, da wadda ta ba da umarni, Julie Lazarus Gresham, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande. ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Ku zama lafiya. A maza da mata don zan miƙewa kai. madalla. Yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC inda agogo muke cewa karfe goma sha ɗaya da minti ashirin da hudu na safe. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba wasikun masu saurare a takaici. Sakonmu na farko ya fito daga hajiya matar uh, mai kamiya Orgi Quarters Gombe ta ce Allah ya sa yarjejeniyar kasuwanci da shugabannin kasashenmu na Afirka suka cimma ya amfani talakawan kasashen baki daya amin suma amin. Sai kuma sako daga shugaban kungiyar muryar jama'a Haruna Muhammad Katsina ya ce 'yan majalisar dokokin kasar Ghana ya kamata ku yi ƙoƙarin samar da ɗimbin abubuwan da za su amfani rayuwar jama'ar ƙasar ku ba wai ku yi ta ƙoƙarin ganin an gina maku katafariyar sabuwar majalisa ba sai kuma saƙo daga lawal sani na na kawo daura ya ce salam murya amurka ina jinjina ga gwarzon ɗan sanda wanda yake nuna hazaƙa wajen kama masu garkuwa da mutane wato abba kyari kuma ina ta yashi addu'a Allah ya ƙara masa hazaƙa ya kuma ƙara bashi nasara a kan wannan aikin Allah kuma ka ƙara kare abba kyare amin sumu amin salam biyu hausa muna taya tawagar ƙwallon kafa ta ƙasar mu Najeriya murnar doke takwarin su na Kamaru da suka yi da ci uku zuwa biyu ranar Asabar ɗin da ta gabata a gasar cin kofin Afirka da ke gudana a ƙasar Masar yanzu haka muna fatan Allah ya sa ƙasar mu Najeriya ta zama zakara a wannan gasa amin suma amin sako daga masu sauraron ku wato Muhammad da Sani MD dan hausa baturiya da aminu adamu malam maduri daga jihar jigawa a tarayyar najeriya sai kuma sakonmu na ƙarshe ya fito daga haruna abdulmumini da musa abdulmumini mai gwado doguwa daga jihar kano sun ce assalamu alaikum sashen hausa na mara amurka sun ce a yau mun shigo ne wannan filin domin mu taya dan majalisar mu mai wakiltar tudun wada da doguwa honorable alasan ado doguwa murnar zama majority leader a majalisar tarayya allah ya ba da iko riƙewa. To a gaida Abdulaziz Adali Toro da sakon masu saurare yanzu kuma kamun mu kammala shirin bari ah, Muhammad Hafiz ya bamu labaran duniya a takaici. ga labaran a takaice. Hukumar da ke kula da harkokin nukiliya ta kasar Iran ta faɗa yau Litinin cewa kasar ta zarta adadin da aka kayyade mata ta mallaka na uranium a ƙarƙashin yarjejeniyar nukiliya da wasu ƙasashen duniya suka kulla da ita a shekarar 2015. Gidan talabijin ɗin ƙasar ya rawaito mai magana da yawun hukumar Behruz Kamal Bandi yana cewa adadin nasu yanzu ya kai kusan kashi biyar cikin ɗari wanda ya saba adadin da aka kayyade mata a cikin yarjejeniyar da ta rattaba hannu da sauran kasashen duniya. A yau Litinin kotun hukunta manyan laifuka ta duniya acc ta samu tsohon shugaban 'yan tawayen kasar Congo Basco na Taganda da laifukan yaƙi goma sha takwas da ake tuhumarsa da kuma aikata laifi a kan Biladama. Taganda ya musanta cewa ya kashe mutane kuma ya aikata laifin yaƙi a lokacin da ya yi magana a zauren shari'ar a ranar Alhamis. yanzu haka kasashen afirka na shirin shiga wani babi da ta kira na zaman lafiya da ci gaba bayan da aka kaddamar da yarjejeniyar kasuwanci a nahiyar a hukumance a jiya lahadi najeriya wacce ita ce kasa mafi karfin tattalin arziki a nahiyar ta afirka da kasar benin suka sa hannu a sabuwar yarjejeniyar kasuwancin wacce ake wa lakabi da afcfta a taron kolin tarayyar afirka da aka yi a jamhuriyar Nijar. Borin cin abinci da bakin haure ke yi a cibiyoyin da ake tsare da su ya shiga kwana na hudu a cewar wani mai magana da wani mai yajin cin abincin da ya fada wa muryar Amurka ta wayar tarho da kuma shafin na sada zumunta. To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirye-shiryen namu a wannan lokaci sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani shiri. inda a yau ma za mu ba ku dama don ku bugo ku bayyana mana ra'ayoyinku. Maudu'inmu na yau shine a kan rahoton hukumar tallafawa ƙididdiga ta Majalisar Ɗinkin Duniya, inda ta ce yawan mutane a Najeriya zai rabanya sau biyu nan da shekaru ashirin. Kuna ganin hakan zai taimaka wa al'ummar ƙasar yanzu a madadin wanda ya taya ni gabatar da shirin Muhammad Hafiz Baballe da kuma wanda ya hada kuma ya ba da umarni Daniel Brown sai injiniyan namu na wannan lokaci Alfredo Santos. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington DC ku huta lafiya.